Jama'a masu mu da wannan yammaci Assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin wannan hili na noma tushen arziki. To yau mun kawo ƙarshen mu da sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga, babban manomin shinkawa da Ahmad Abubakar Dakta masanin harkar noma da kiwo. Kuma abokan tattaunawar ta wasu karkare ne da yin kira ga shugaba Muhammadu Buhari tare da bashi shawarwari akan yadda za a yi a haɓaka noman shinkafa a Najeriya maimakon a ce a shiga da ita ƙasar daga waje. Da farko ga sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga. Ina kira ga ita gwamnati da kuma ina kira ga mai girma shugaban ƙasa ya sa kwamitin bincike a haɗa Adamu. 'yan ƙungiyar manoman shinkafa na ƙasa muna da shugaba a ɗebi shugabannin nan namu a ɗebo shugabannin kwastam ko wakilan gwamnati a zauna da mu a yi zama a tuntuɓe mu to ga shi saboda ƙasa ta amfana kuma jama'a su samu aikin yi sannan kuma shi ya samu ka kar a shigo da shinkafa to amma yanzu ga mutane sun kawo ƙorafi, ana shakkun kar a bar ku ba ba da dama a shigo da shinkafan nan ba ku kasa noma abin da zai ce da jama'a to ke ga shugabanmu nan zai buɗe baki ya ba gwamnati an sa ko waɗannan wakilai da su wakilci gwamnati ya yi jawabi wanda zai gamsar da mutane to ta wannan hanya za a iya sanin cewa eh abin nan zai yi ko ba zai yi ba amma bai yiwuwa wani mutum guda wanda ba haƙƙi ne yana shan da hukunci ba shi koma zai guda ko ruwan son zuciya ko ruwan neman biyan bukatar kai ne ya yanke hukunci akan abu idan gwamnati za ta ɗaukan mataki game da abin da ya shafi aikin gona ko kowane nau'i na abinci a waɗin Najeriya. Na farko dai muna da shugaban ƙungiyar manoma na ƙasa baki ɗaya. Duk waɗanda su ake haɗowa idan aka je an taso ana maganan eh, maganan shinkafa ke ga za a taho da shugaban ƙungiya na ƙasa baki ɗaya wanda shi dama harkan shinkafa a idonsa take. Shi kuma ya san wakilansa da aka kai kowace jiha. Idan abin da ka yiwa ne su tsaya su yi nazari. su gaya ma gwamnati gaskiya eh zai yiwu in ba zai yiwu ba su gaya ma gwamnati gaskiya ba zai yiwu ba ke san duk inda an kace za a daure kura ba taho da wanda ya san yadda ake sa mata takunkumi ba to ana neman ta halakar da wasu a rinka jawo mu a karanta muna mu mu ba da ansa amma ya zama gwamnati da ansa sannan kuma ai system ne ake na gwamnati da harakar noma a ja da baya a shigo da ainihin kayayyaki na ingantar da aikin gona don ba kasar noma abba mu da ba Najeriya ko duk duniya babu inda yi muka san noma ta da irin nau'i na abinci muna da karancin kayan aiki na zamani rashin shigowa da shinkafan nan ai zai tebin gwamnati wannan kuɗin da ake cewa an ba su tallafi ko an ba su foreign exchange su je su ɗabi ko duk dabaru a cikin Najeriya dabaru a ciki in ba da dabarun nan bonga abu akwai kasancewa haka gwamnati ba ta amai talashi an yi doka a bari a gani har in an kasa to ai ba kai wajen an kasa ba na a ce an buɗe abin ga ba a gwada mu a gani ai sai a gwada mu Ahmad Abubakar dakta masanin harkar noma da kiwo shi ma ga nashi kira da kuma shawarwari ga shugaba Muhammadu Buhari. Watannin baya Central Bank su ne suka yi lissafi suka shigar da da tsarin cewa a hana shigo da shinkafa saboda harkar darajar ah, naira ta tashi a kan dala. To amma me yasa ba a zuwa a samu masana harkar noma a dinga zama da su da masana harkar zamantakewa ta ƙauyuka rural sociologist da sauran masana a zauna da su a yi bincike a ga in an yi kaza me zai janyo yanzu an ce a shigo da shinkafa an shigo da shinkafa to su kuma mutanen ƙauye da suke nomawa wani irin illa abin zai musu shikenan abin da muke tunani kawai me za mu sa a cikin farin mu ci daɗi ba ruwan mu da mutanen ƙauyuka ba ma tunanin su me zai shafe su ni ne shugaban ƙasa zan samo masana in ɗora su akan wannan shugabancin in ce ina son manomi idan ne a nan da shekara biyu a ce manoman ƙauyukan mu za su iya noma hekta ɗaya a samu buhu hamsin in ga yawan shinkafar ya yi yawa an bunƙasa shinkafar an bunƙasa yawanta kuɗin da manomi zai yi shinkafar isar ya ƙaru shi ma zai taimaki iyalinsa ɗaya kenan na biyu ni gwamnati ka siyo injinan gyaran shinkafa a tashi a tafi kasashen China mana in kasashen Asia inda aka fi noma shinkafan nan su Thailand din a ce a siyo injinan gyaran shinkafan mu a zo a ba wa manoman mu a siyan musu cikin farashi mai sauki a samu mutane a kakkafa su manoman in sun yi noman su ɗauko shinkafar su kawo wajen gyara a gyara ta ya zama na ba kuntu ba ɗaukowa shinkafa ta zama polish ne kan irin wanda muke gani yanzu a nan Kano akwai irin su Jamila Rai akwai irin ga shinkafa nan kala kala waɗanda ake gyara su a nan wajen ƙarfi wajen kura wajen garin malam da wajen garko rice clusters suna ɗan gyara shinkafa daidai gurgudu ta yi haske da ita da turan ba wani bambanci to gwamnati ta shigo a daina barin ɗan wai saffa saffa saffa ana ɗan taɓa abu ban ƙasa ka kafa wani wani kwamiti ko ka kafa wata hukuma wadda za ka ba ta dama gwamnati ta ba manoma tallafi a zaɓi waɗannan jihohi bakwai ɗin jihar kaduna jihar niger jihar benue jihar ebonyi jihar taraba jihar kano da jihar borno wanda ƙididdiga ta nuna sun suka fi kowace ƙasa ko kowace jiha noman shinkafa Karshen wannan shiri kenan sai rana ya tau idan Allah kai mu ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammad Hakimi Jiga da Ahmad Abubakar Dakta da mai haɗa mana sauti Julie Gresham. Ni ce ku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Da watan ba za ku yi saurin kashe rediyon ku ba, mu sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe akan abubuwan hollasar yaɗe da luwaɗin da aka yi ma ƙananan yara maza a makarantar Hassan Gwarzo a Kano.